wannan shine darasi na uku cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan makallaci yau a asabat goma sha uku ga watan safar shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar ma'aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina goma kenan ga watan tara na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya mun karanta aya ta arba'in da biyu da kuma ta uku da kuma arba'in da uku a cikin darasi na baya yau da yardar Allah za mu kara gaba amma kafin nan akwai waɗanda suka rubuta waɗansu kuma suka yi magana kai tsaye akan waɗansu matsaloli da suka shafi ayar da muka karanta akan wala tashtaru bi ayati samanan kalila shin yana daga cikin ciniki akan ayoyin Allah ko sai da su ko cin abinci da ayoyin Allah karantar da alkur'ani da malaman islamiyya ke yi a biya su shin yana daga cikin haka sayar da littattafan na addini da mutum zai rubuta ko a yi appeal fan a tara kuɗi wa wanda ya rubuta to kana iya ƙarawa ma da cewa ruƙiya da za a yi don karanta alkur'ani wa wani don ya nemi magani a biya shi shi yana daga cikin sanin ayoyin Allah kana iya karawa da malamin da zai yi wa'azi ko ya yayi huduba ko ya yi limanci da ayoyin Allah ya yi amfani kuma aka bashi wani abu ko sadaka ko kyauta ko aka biya shi yana daga cikin sai da ayoyin Allah ga bayanin su kamar haka da farko dukkan abin da mutum ya yi shi ba da niyyar wato ciniki akan ayar Allah ba sai dai da niyyar ya ne saboda Allah ɗin sai aka ba shi wani abu da sunan mukafa'a wannan mukafa'a ɗin wato kamar share guminsa ne da kuma yi masa alheri da ihsani akan kyautatawarsa wa wanda aka yi wa kowa addini gaba ɗaya kowa al'umma da sunan sadaka ko da sunan kyauta ko ma da sunan ujira bi ma'ana ya yi ne sai aka biya shi akan ɗawainiyarsa da wahalarsa wannan ba laifi ne a addini bisa magana ta jimhurin malamai ya haɗa kusa dukkan waɗannan da na yi magana a kansu karantar da alƙur'ani da mutum zai yi wa 'ya'yanka da allo ko da mushafi ko ya karantar da su harufan alkur'ani su iya karantawa su haɗa bakin ko ya karantar da su da ka ko ya karantar da su da littafi tartilan wannan dukansa ba laifi bane a addini a ba wa mutum wani abu da sunan sadaka ko kyauta ko an biya shi akan ɗawainiyarsa da hidimarsa idan ya karba da ci haramun ba kuma wannan aya ba ta shafe shi ba dalili akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sahal ibn sa'ad as-sa'idi wanda yake cikin sahih bukhari wata mata ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace ya rasulullah ji'tu ahabu nafsi lak nazo ne don in baka kaina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalle ta ya sunkuya kansa sai ya shiru bai niyyar ya aure ta ba sai wani ya gane hakan sai ce ya rasulullah idan kai baka bukata akwai masu bukata ga mu anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to matso kana so in auren maka da ita kawo sadaki ya ce ai ban da komi ya ce baka da komi ya ce ai dole sai da sadaki ya ce bana da komi sai wannan gwadon da na yafa ya ce in ka ta kuma ka yafa mai je ka nemo wani abu ko zoben bakin karfe ka samo ka kawo zan auren maka da ita ya je zaga ya dawo bai samo komi ba ba ko kobo ba ko sisi ba kaya ba abin da zai sai kaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ba dai za a hana ka matar gaba ɗaya ba amma kai kuma dole sai ka kawo wani abu sai ce ai ban da komi yace kana da wani abu na haddar alqur'ani yace wannan kan akwai in ba kuɗi ma akwai tilawa ina da ina ka iya yace na iya kaza na iya kaza na iya kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mallaktukaha bima ma'aka min alqur'an na mallakar maka da ita da abin da ka haddace na alqur'ani malamai suka ce an ba qur'anin aka saya aka dauka aka bata ba suka ce ladar da zai karantar da ita alƙur'anin wanda da ya kamata ita kuma ta biya kai masa farashi a yi kuɗin wannan aikin da zai hidima ya zama daidai da kuɗin sadakinta ina fata an fahimta malamai suka ce wannan dalili ne akan ka karantar da ƙur'ani a biya ka tun da aka mai da ƙur'ani a madadin kamar yadda ake ba da kuɗi sai Allah ya ce in za a yi aure wa atun nisa a sadukatihin na nihla kaga sadaki kuma wani abu ne da kima to tun da aka mai da ƙur'ani a wannan babin ya zama ana iya karantar da shi kuma a biya mutu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma wanda yana cikin sahih bukhari hadisin Anas dan Malik yace inna ahabba ma akhadtum alaihi ajran kitabullah mafificin abin da za ku karɓi lada a kai shi ne littafin Allah ai akwai wani abu ne da za ka yi ka ci halal sama da a ce ta ci akan ayar Allah da kai mata hidima aka baka mukafa'a wannan ya zama dalili akan karantar da ƙur'ani kuma ya zama dalili akan karɓar wani abu na lada idan mutum ya karanta wani ƙur'ani da sunan magani don jinya wannan an samu nassi a kansa abu sa'idin al-kudri Allah ya kare yarda gare shi Ya ce sun fito tafiya sai suka zo wani gari suka nemi a ba su bakunci aka hana sai suka samu wuri a bayan gari suka zauna sarkin garin wani abu mai dafi ya cije shi ana ta neman magani aka rasa ya ka ce a je wajen bakin nan ko akwai mai magani aka zo aka tambaye su abu sa'id ya miƙe ce kwarai akwai magani suka je ya ga sarki wato yana cikin halin kakani kayi ya ce akwai magani amma sai mun yi tsada an biya ni kafin in yi aka ce nawa za a biya ka suka tsadance akan za a ba su tumaki har guda arba'in kafin ya yi magani wa sarki shikenan yana zuwa ya sunkuya tun da su ba su iya karatu ba ya tofa fatiha sirrin fatiha kadai ya bayar sai kafar mutum dan ta warke kuma wannan dafin ya faɗi mutum ya miƙe kamar bai taɓa ciwo ba sai aka bashi waɗannan a matsayin lada sai shi da mutanensa suka ce ba za mu taɓa ba sai mun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka kawo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka karanta mutumin ya warke yace ai Fatiha ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma adraka annaha ruqiya ta ina ka gano wannan sirri ai Fatiha tana yi kenan zaka ya karanta fatiha an bashi abu annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kun zo kasawa a kasa da ni ma wannan shi yasa malamai suka ce ya halatta mutum ya yi ruqiya kuma a bashi wani abu na lada ya halatta ma mutum ya yi tsada a kai wanda da ya halatta ka yi tsada a kan zan karantar da ƴaƴanka su haddace qur'ani idan an gama yaronka suka haddace qur'ani me za ka mun eh in yara na suka haddace qur'ani ka zo zan biya maka kujera maka zan sa maka mota zan maka aure zan baka gida dan qur'ani ya kai ai haka wannan shine ake ce ju'ala shine ka gama kafin a biya ka ya haddace qur'ani kafin a biya ko kuma ya sauke da tarti kafin a biya ko kuma ayi ijara shine kowane wata ko kowane sati ko kowane darasi za a biya kaza wannan duka ya halatta wannan shine maganan jumhurin malamai amma al'imam imam abu hanifa ce bai halatta ba saboda shi ma yana cikin yashtaru na bai ayati manan kalila Ya ce an sai da ayoyin Allah ne malamai suka ce wannan baya cikin haka tun da akwai nasi ga hadisi ya tabbata inda laifi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi haka akai ba don haka ba laifi ne bisa ga zancen da ya fi rinjaye kun fahimta ko bambanci tsakaninsa da wanda muka faɗa a baya wanda za a sauke shi hayar ya yi saukan ƙur'ani a biya shi akwai bambanci da wannan shi karatun zalla ibada ce mai zaman kanta ba a biyan kuɗi a kanta amma wannan jinya kai wa mutum ya biya ka wannan karantar da hidimar ilimi kai aka biya ka wannan kuma zallan karatun ne kai kai wa kai ina fata kun gane bambancin Yar mutum ya ce ya zaka ce wancan ba kyau wannan akwai kyau eh akwai bambanci tsakanin karanta mun qur'ani ka sauke ni kuma in biya ka da shi da karantar da ni alƙur'ani in biya ka ai akwai bambanci wannan fa'ida ce kafira wannan kuma fa'ida ce muta'addiya don haka wannan tun da fa'idar ta je ga wani wannan duka tsakanin kai da Allah ne ka karanta ayoyin kuma kai addu'a ka roƙe shi to ya za a biya ka akan wannan wannan kuma shi ka karantar da shi ne wannan kuma ka masa jinya ne ina fata an gane bambancin haka wannan shi sa ya halatta wannan kuma bai halatta ba sannan kuma ba a samu magabata suna haka ba wannan kuma an samu magabata suna yi suna karantarwa a biya su sannan kuma suna yin rukiya a biya su wancan kuma inda ana yi a biya da su suka riga yi wanda duk ya haddace qur'ani cikin sahabbai sai mutum ya zo ya ce wa abdullahi ibn mas'ud ai kafi mu duka iya karatu tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka lasisin taka karanta mun qur'ani kamun addu'a in biya ka dan haka suka yi law kana khairan la sabaquna ilai don haka shi yasa wancan bai halatta ba wannan ya halatta sai dai jan kunne akan da malami da mai rukiya da duk wanda zai zama zai wani abu na addini a biya shi wanda ya hada da malamin da zai yi wa'azi shi kuma a bashi wani abu na kyauta ko malamin da zai karantar da mutane ba wai koyar da ƙur'ani ba mai wa'azi a bashi wani abu na kyauta ko a bashi wani abu na sadaka ya karɓa wannan duka ya halatta shine ma'anar wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man sana'a lakum ma'rufan kafi'u duk wanda muku abu mai kyau ko kuma ku saka masa duk wanda ya maka mai kyau kama da wanda ya karantar da kai addini don haka sai kai kyauta wa malami ko kai sadaka wa malami wannan abu ne mai kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu tahabu ku rika da kyauta zai sa ku kyautata kauna a tsakaninku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha a cikin sahih ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul hadiyya in aka bashi kyauta baya kin karɓa. duk wanda ya bashi kyauta yakan karba ce wa yusibu alaiha yakan ma da tukuici idan an mai kyauta wanda aka aiko shi da kyautan sai ya bashi tukuici shi wanda ya bayar ma in ya kawo wani abu sai annabi ce kai ma bari baka wani abu saboda ai ya zama alheri mutabadal ne ina fata an fahimta baka annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo an bashi wani abu ai shine shine malamin malamai don haka in ya karɓa ya ci duk abin da aka ba wa malami shi ba a irin haka shi ma ya halatta ci abin da bai halatta da in ji malamai ne mutum ya zama niyyarsa ita ce don a biya shi yasa yake yi don a shi kaɗai yake karantar da ƙur'ani ta yadda inda mutumin zai makara wajen biya zai yi rigima a kan kuɗinsa kamar yadda wanda ya yi aikin leburanci shi ma zai ce a zai yi rigima akan a biya shi kuɗinsa a asalin manufar da Allah ne amma abin da aka baka mukafa'a ne sawa'un gwamnati ce ta biya ka ko kamfani ne ya biya ka ko mutum da individual ya biya ka duk wannan babu laifi idan manufarka da niyyarka saboda Allah kai aka maka mukafa'a wannan shine malamai suka ce bambancin akantu li'amal da kuma amiltu li'akud akantu li'amal shine na karɓa ne don ya ƙara mun ƙwarin gwiwa da karsashi in yi aikin na karɓi albashin islamiyya don ya ƙara mun ƙwarin gwiwa ya taimake ni ne ba in karantar na yi wa'azi ko na yi hudu ba an ban wani abu na karɓa don ya ƙara mun alheri da jin cewa ashe abun da nake yi mutane suna suna so har suka mun alheri a kai fata an fahimta wannan ka karɓa don ka ƙara yi da kuma amiltu akhud na yi ne don in karɓa wancan shine bai halatta na biyu na farkon ya halatta dama ka yi ne asali don a biya ka wannan bai halatta ba amma ka yi saboda Allah sai aka biya ka abin da aka baka sai kara maka ƙwarin gwiwa wajen yi wannan duka ya halatta ina fata mun fahimta haka kuma zaka ka haɗa shi akan littafin addini da aka rubuta mutum ya rubuta littafi sai ya sayar ko ya ce a tara masa kuɗi saboda wato akan wannan littafin da ya yi ba shi ne yin gidauniya a kan lancin ɗin littafi ba ai wannan duka bai kai alƙur'ani da kansa a sayar ba duk littafin da aka sayar ake kai darajar alƙur'ani ba to idan ya halatta a sai da alƙur'ani ai min bai aula kuma a sai da wani littafin bai kai alƙur'ani ba to malamai kuwa jimhurinsu sun tabbatar da halaccin mutum ya rubuta Alƙur'ani ya sayar ko ya buga ya sayar ko ya rubuta a jikin allo ya sayar ina fata an fahimta matukar ya zama daidai da irin abin da muka faɗa akan malamin da ya karantar duka iri ɗaya ne manufar saboda Allah amma kuma mutum ya karɓo wani abu don ya tsara masa ƙwarin gwiwa saboda cinikin da aka zo yi ba ana cinikin ayoyin Allah ba ne ana cinikin takardar ne da tawadar da kuma wahalar ɗawainiyar bugawar da kuma ɗawainiyar rubutawar a kanta ake cinikin don haka shi yasa za ka ga ko farashin da ake sai da ƙur'ani ake kasan bai kai farashin da za a ce wannan shi ne yadda za a sai da ƙur'ani ba ta tafai da mutane suka rubuta wanda ya kai girman alƙur'ani ya fi tsada akan alƙur'ani da gani kasan mukafa a ce ba farashin alƙur'anin ba ne an fahimta ko malaman hanabila su ne kaɗai waɗanda suka ce bai halatta ba bai ulmasahib sai da littattafan sai da alƙur'ani amma jumhurin malamai da malikiya da hanafiya da shafi'iya duka sun nuna ya halatta saboda haka aka samu cewa magabata a zamaninsu, ana yin haka min duni nakir kuma babu wani da ya ce wannan abun laifi ne sai kawai abin da aka samu daga wurin malaman hanabila don haka wannan ba laifi ba ne shi ba yana baya daga cikin wala tashtaru bi ayati samanan kalila ina fata mun fahimta don haka sai mu shiga cikin karatun mu na yau da yardar Allah aya ta 44 kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب نعم أفلا تعقلون الله يمك البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب afala ta'qilun Allah ce, shin za ku rinka umartar mutane da yin nagarta da aiki nagari watan sauna kum ya ku kuma ku rinka barin kawunanku ko ku manta kawunanku a kan ku umarci kanku kuma ku aikata abin da kuka ce a aikatan wa tumta tatluna kitab alhali kuna karanta littafi kuna ganin ba haka ya dace ku yi ba afala ta'qilun shin ba kwa hankalta ne Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya kamar da al-Imam da ibn Da'amah as yake cewa Allah yana zargin ahlul kitabi ne da wani mummunan aiki nasu da wata mummunan ɗabi'a tasu malamai daga cikinsu masana waɗanda ke wa'azi wa wasu su yi aiki amma su su koma bayan fage su yin aiki da abin da suka ce Allah ya ce a yi idan aka zo magana sun fi kowa zaƙin baki wajen cewa Allah ya ce annabi ya ce amma aka zo aiki kuma su suke baya su ba za su aikata abin da suka ce Allah ya ce a aikata ba wannan shine zargin da Allah ya musu wanda ya haɗa da duk wanda ya yi irin nasu ba sai su kaɗai ba shi yasa ibnu kathir Allah ya maka rahama yake cewa kaifa yaliqu bikum ya ma'shara ahli alkitab wa antum ta'muruna an-nasa bil bir yace ta yaya zai dace ba zai dace da gare ku ya ku taron ma'abota littafi kuna umartar mutane akan su yi da kyau ku kuma an tantan anfusakum ku kuma ta ku rinka da kawunan ku fala ta'tamiru bima ta'muruna bi bima ta'muruna an-nasa bi ku kwa umartar kanku akan ku yi abin da kuka ce mutane su kuma su aikata wannan shine abin da wannan aya take karantar da mu cewa Allah madaukakin sarki yana zargi shi yasa ya fara da istifham taubihi tambaya irin ta zargi tambaya irin ta kurewa da nuna ba daidai aka yi ba ta yaya za ku umarci mutane su yi mai kyau ku kuma ba za ku yi mai kyau ɗin da kuka ce su yin ba alhali kuna karantawa a littafi kun san haka ba daidai ba ne shin ba ku da hankali ne shi abala ta shi kuma istifham ne inkari wanda ya mafi wancan muni ta yaya kun ce a yi mai kyau ku kuma kuka manta kanku shin ba kwa da hankali ne saboda in ba marar hankali ba wane ne abu mai kyau ya san mai kyau ɗin ne zai nuna wa wani ya ci amfanin abu mai kyau ɗin? shi kuma bai ba wa kansa mai kyau din ba in ba mahaukaci ba ba wanda zai yi wannan shi yasa Allah ya kwatanta duk malamin da ke karantar da mai kyau shi kuma ba zai yi mai kyau din ba ko duk mutumin da ke hana mai muni shi kuma sai yi mai munin ya kwatanta shi da marar hankali daidai yake da mahaukaci wanda za a iya ba shi abinci mai kyau ya ɗauka ya ba wani shi kuma ya ɗauki mummuna ya ci wanda zai iya nuna wani hanya shi kuma sai bi mummunar hanya wanda zai iya wato idan ya ga wani zai fada cikin hadari ya je ture shi shi kuma sai ya tsaya shi kuma abin hadarin ya fada a kansa wannan duka aiki ne na rashin hankali kuma duk mutumin da ya yi irin haka ya yi daidai da mara hankali ibnu ashur ya ce dalilin kawo wannan aya ko munasabar ta wata a tsakanin nan shine ai Allah ya yi magana da ahlul Kitab akan aiki ne ya ce musu wato wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in yayi umarni da aiki da kyau wanda yana daga cikin khifalul bir sai ce to ta ku kuma za ku yi umarni akan irin wannan abin da aka faɗa ku kuma ku manta kawunan ku ku kuma ku aikata ba shine ma'anar wato atamuruna nasa bilbir bir al bir shine wato khisalul khair ko kuma jima'ul khair kamar yadda ibnu kathir yace ko kuma wato ta'atullahi bil imani wal amali salih duk abin da shafi biyayya ga Allah ta hanyar yin imani da shi da kuma yin ayyukan da suke gaskata imanin wannan shi ake ce albir albir kuma duk abu mai kyau da duk abu na nagarta da duk abin da addini ya karantar sawa'un haƙƙi ne tsakanin bawa da ubangiji ko haƙƙi ne tsakanin bawa da karan kansa ko haƙƙi ne tsakanin bawa da bawa waɗannan dukkansu idan addini ne ya ce a yi kuma suna da kyau wannan shi ake ce masa albir Allah ya tara ma'anar irin wannan a cikin suratul bakara laisa birra an tuwallu wujuhakum laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billah na'am ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى نعم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب نعم. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أشكي وانا آية أبنجي من أوكتين سركي فتي خسال البر دوك دموك أنبتا tsakanin bawa da ubangiji kamar aqida da imani <clears throat> walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ya kuma faɗi haƙƙi tsakanin bawa da ubangiji na ayyuka na gaba wa aqama sala ya faɗi haƙƙi tsakanin bawa da ubangiji na dukiya wa atar zaka ya faɗi haƙƙi na tsakanin bawa da bawa wajen wato kyautatawa wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin ya faɗi kuma haƙƙi tsakanin bawa da karan kansa mutum ya zama yana da ɗabi'u masu kyau na haƙuri wa sabiri na fi ba sa'i wa zarra da kuma na cika alkawari wal mufu na bi ahdihim idza ahadu kaga duk ɗabi'u masu kyau su ake ce musu albir to shine Allah ya ce shin ku kuka umarci mutane da duk wani abu mai kyau sawa'un tsakaninku da ubangiji ko tsakaninku da junanku ko tsakaninku da karan kanku ku kuma ba ku yi aiki da haka ba watan an anfusakum kuma su sai ku rika mantawa da kawunan ku an sauna da annisiyan annisiyanu a larabci yana zuwa da ma'anar manta abu mutum ya sani kuma sai ya zo wato ya ji abun bai wato ya tafi shine zahabu shai'i al-ma'lumi an zihnil insan yana cikin kwakwalwarka sai ka ji kuma ya tafi ana samun wannan bilgafla mutum ya gafala ko ɗan kaɗan ko kuma ya zama ya tafi kenan kwata-kwata wannan sunansa annisiyan ana kuma kiran annisiyan ana nufin barin abu ba dole sai ya tafi a cikin kwakwalwarka ba yana da kwakwalwarka amma ka yi watsi da shi shi ma ana ce masa annisiyan duka ya zo a cikin alkur'ani annisiyan da ake nufi a nan shine barin abu da watsi da shi bayan ka san shi ba wai ka manta ba an fahimta ko yana daidai da ma'anan nasullaha fanasiyahum sun manta da Allah sai Allah ya manta da su kaga Allah baya mantuwa yana nufi sun yi watsi da Allah sai Allah ma yi watsi da su ko sun bar Allah sai Allah ma ya bar su yana daidai da ma'anan wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum yana daidai da ma'anar wato Salamma nasu ma dukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون تدوانا ما أننسى النسيان نينا شوى متم يبر أبو شيسا ألا مدعوك كن سركيتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتنا آياتنا fanasitaha kaga baya a ce ya ce wa man a'raba bi ma'ana fa a'rafta anha kai banza da ayoyin mu don haka wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau haka za a yi banza da kai don haka mutum yayi banza da abu bayan ya ji ya gane to shine ma'anar yaya za ku koyar da abu ku kuma ku yi banza da kanku ya za ku ce a yi ku kuma ku bar kawunanku idan mutum aka ce ya manta ba wai ya manta kwakwalwarsa ba ne kamar kai ne a ce wane na kiranka ka ce manta da shi Ana nufi ya mantar da shi a cikin kwakwalwarsa a'a wai ai banza da shi ai watsi da shi a bar shi to irin wannan shine abin da ake nufi anan wato ba ana nufi nisiyan irin na mantawa a cikin kwakwalwa ba duk da cewa akwai ɗan alaƙa tsakanin su mantuwa na cikin kwakwalwa da Allah a nan maɗaukakin sarki ya ce nasullaha wa nasiyahu sun manta da Allah sai Allah ya manta da su kaga ba ma'anarta ta mantuwa na kwakwalwa ba Balla ya zillu rabbi wala yansa irin wancan mantuwan Allah baya yi shine wato ka tana tuna da abu daga baya ka ne ba ka rasa irin wannan mantuwar ɗan adam kaɗai ke yin ta shine kuma irin mantuwar da wato ok ba ita ce mantuwar da ake nufi ba nan irin mantuwar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa qala ara'aitaka قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما illa إلا الشيطان أن أذكره kaga wannan mantuwa ne na cikin kokolwa ka nema ka rasa yana daidai da ma'anar Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da zikira ma'al qaumi zalimin shine ma'anan fadin Allah ta'ala wadhkur rabbaka idza nasita idan ka manta daga baya sai ka tuna to ka tuna da ubangijinka bayan ba ka manta wato da abin da aka ce maka ka yi don haka wato watantauna anfusakum mana wa anfusakum ya kuke barin kawunan ku akan abin da kuka ce mutane su yi kuma kun san da kyau ne wa antum tatluna alkitab ai wa antum taqra'una alkitab alhali kuna karantawa a littafi cewa abinda ka ce a yin nan kai ya kamata ka fara yi kafin wani ya yi ko kuma kuna karantawa a littafi cewa yin hakan ba daidai ba ne ko kuma ta yaya za a yi mai karatun littafi kuma ya gaya wani abin da ke cikin littafin shi kuma bai amfana da abin da ke cikin littafin ba yana cikin ma'anan wa antum tatluna alkitab shi ta Allah ya afala taqilun shin ku bakwa da hankali ne shin bakwa hankalta ne akan cewa abin da kuke yi cutar da kanku kuke yi afala taqilun daga al'aql al'aql shine ake ce hankali asalin ma'anar al'aql wato abin nan a larabci shine almana an kira shi almana li'annahu yamna'u sahibahu min wato min alwuqu'i fi ma ya'maluhu ghairu aqil yana hankali shi ke hana mutum ba zai yi abin da mara hankali zai yi ba shi yasa ka yin irin yadda dabba take yi da ita ba ta da hankali shi yasa kuma aka kira al'iqal da sunan abin da ake wa raƙumi ake masa linzami shi ke hana shi karya motsa shi ke hana shi a sa ya kwana saboda hankalin bai da hankali shi yasa sai an juya wannan abun shi yasa shi ma ɗan adam aka sawa abin da ke cikin kwakwalwarsa da zuciyarsa na controlling ɗin yin abin da yake yi da kyau ko ya hana shi yin mara kyau da cewa al'akal saboda shi yake hana shi yin abin da bai dace ba wannan yana daga cikin fa'idojin da ibnu ashur ya faɗa a cikin at-tahriru wa tanwir to a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya ce me yasa kuke umarni da abin da ku ku aikatawa wannan ayar tana kama da ya ayu allazina amanu lima taqulu kama la taf'alu tana kama da ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa dangane da Shu'aib wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba zan saba muku da abin da na hana ku ba duk abin da na hana ku ai ni ma zan bari tare da ku duk abin da na umarce ku ni ma zan aikata tare da ku to shin idan mutum baya aikata abu mai kyau sai ya daina karantarwa ko kuma idan abin da mutum ya hana shi ma yana aikatawa sai ya daina cewa ba kyau saboda wannan aya wannan haka waɗansu suka fahimta amma fahimta ce ta kuskure kamar yadda fakhruddin razi ya faɗa abin da yake daidai kamar yadda ibnu kathir ya faɗa shine ayar ba tana zargin malamin da baya aikata abin da yake umarni da cewa me yasa yake umarnin alhali baya aikatawa bane a'a ayar tana zarginsa akan me yasa baya aikata abin da ya umarnin ne ban sani ba ko kun fahimta ba ayar tana cewa me yasa kake wa'azin da kai baka aiki da shi ba a'a ayar tana cewa me yasa baka aiki da abin da kai wa'azi akai ina fata mun fahimta wannan zai zama shine fa'idar mu ta farko daga cikin fa'idoji na farko ibnu kathir Allah ya masa rahama ya ce gharab abin da ake so a isar na sako a cikin wannan aya Allah ta'ala zammahum ala hadha sani' wa nabbahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim haythu kanu ya'muruna bil khairi wa la yaf'aluna wa laysa al muradu dhammuhum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu bal ala tarkihim lahu yace wannan ayar abinda sakon ke kulshi a ciki shine Allah madaukakin sarki yana tuhumar su ne akan mummunan aikin da suke yi kuma shi yasa ya tuna musu cewa sun yi babban kuskure da ba sa yin abin da suke karantarwa ba manufar ayar ita ce me yasa suke umarni alhali ba sa aikatawa ba a'a manufar ayar ita ce me yasa ba sa aikatawan fa innal amra bil ma'rufi ma'ruf domin yin umarni da kyakkyawan aiki shi wani kyakkyawan aiki ne mai zaman kansa wa huwa wajibun alal wajibi ne akan malami ya yi ko da shi ba baya aikatawa ina fata an fahimci wannan fa'ida ta biyu da wannan ayar take nuna mana shi ne wajibi ne kan malami ya yi wa'azi ya karantar da daidai kuma wato ya zama jagora ne na mutane ta hanyar da mutane za su ce a bi aikin malam tare da faɗarsa ba a bi faɗin malam ko a bi aikinsa ba ibn kathir ya ce dangane da wannan fa'ida lakin al wajiba wal aula bil alim abin da ya zama wajibi kuma ya fi dacewa da kowane malami an ya fa'alahu shine ya rinka aikata abin da yayi umarni din nan ma man amarahum bihi tare da waɗanda ya umarce su da shi wala ya takallafu anhum shi kar ya zama yana baya su kuma suna gaba da shi kama kana shu'aibu alaihi salam kamar yadda annabi shu'aibu ya faɗa cikin abin da Allah ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an fa kullu man fa kullum min al-amri bil ma'ruf wa fi'lihi wajib yace umarni da kyakkyawan wajibi ne sannan aikatawar ma wajibi ne la yasqutu ahaduhuma bi tarkil akhar ce ɗayan ya faɗi a kanka saboda baka yi ɗayan ba ma'anar wannan shine ayar bata zama hujja ga malami saboda ya ce kar a yi abu kaza shi kuma ya yi ko ya ce a yi abu kaza mai kyau shi kuma bai yi ba sai ya ce bari ya daina faɗa ba idan ya haka ya tara wa kansa laifi biyu kenan shi bai hana ba kuma ya aikata na fata an fahimta ko kuma shi bai ce a yi ba kuma shi ma bai yi ba shi ya tara wa kansa laifi biyu laifi ne malami ya zama yana umarni kuma ba ya aikata umarnin amma laifin ya fi yawa idan bai aikatan ba ko bai ce a aikata ba idan ma shi ya san ba zai yi ba to ya faɗa akwai waɗansu za su yi idan ma shi ya san dole sai ya yi saɓon ya hana akwai waɗansu za su bari wannan ya fi dama dama akan malamin da baya hanawa kuma yana aikatawa ko kuma baya umarni kuma shi ma baya aikatawa saboda haka malami abin da aka fi so shine ya zama ya yi umarnin kuma an yi aiki tare da shi ya hana kuma shi ma ya bari tare da mutane amma gara-gara wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin laifuffukan akan wanda ya kwashe duka biyu shi bai hana ba kuma shi yana aikatawa ko shi bai yi umarni ba kuma shi ma baya aikatawa ina fata an fahimci wannan fa'ida don haka kar ka taba zargin malamin da kaga yana wa'azi akan abu sai kuma shi bai aikata ba sai ka ce ai wa'azin ka na banza ne a'a kar ya tara wa kansa laifi biyu a'a ma'aziratan ila rabbikum shi ya sauke nauyi a wurin Allah nauyin da Allah ya dora masa na isarwa da shi bai aikata ba amma abin da aka fi so shi ma wala kusa kum kar shi ma ya manta da kansa amma don ya manta da kansa ba uzuri ne cewa kuma kar ya gaya wa waɗansu ba saboda zai zama ayoyin Allah sun zama ba a isar da su ba zuwa ga mutane ina fata mun fahimta ka'ida ta uku ita ce wannan aya tana tsoratarwa ga malaman addini wannan aya tana zama kusa akan kowane malami mai wa'azi duk wanda zai karanta ayar Allah ya ce Allah ya ce a yi kaza to hujja ta fi ɗoruwa a kansa lokacin da yake faɗa kafin ta ɗoru a kan wanda ya faɗawa sannan duk malamin da zai ce abu kaza haramun ne wannan ya fi haɗari ya aikata abun sama da mutumin da ya gaya masa kar a aikata saboda shi ya sani kuma saƙon daga wurinsa ya fito Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa amana ta cewa ya isar kuma ya aikata sai ya isar shi kuma ya ƙi ya aikata wannan aya tana tsananin tsoratarwa akan malaman addini malam ibnu kathir ya ce lakinnahu wal halatu hadhihi madmumun ala tarki ta'ati wa fi'lihi al ma'siyah ilmihi biha wa mukhalafatihi ala basira fa innahu laysa man ya'lamu kaman la ya'lam ai wanda ya sani ba daidai yake da wanda bai sani ba sai kawo hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallama masu ƙarin sharhi akan wannan aya da kuma tsananin tsoratarwa akan malaman addini bari mu karanta guda uku daga cikin su Allah ya su zama nasiha a gare mu hadisi na farko al-Imam Tabarani ya ruwaito shi daga Jundub ibn Abdullah Allah ya kare yarda gare shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce masalul alimi alladhi yu'allimun an-nas al wala wa la bi kwatankwacin malamin da ke koyar da mutane wani abu mai kyau shi kuma baya aiki da shi kamar al-istiraji yudhi'u lin-nasi wa yuhaddiqu nafsa kamar fitila ce tana haskaka wa mutane wuri ita kuma tana kona kanta wannan hadisi Albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'in sahih hadisi na biyu shine hadisin da Anas dan Malik ya ruwaito kamar da yake cikin sahihu ibn Hibban kuma ibn Hibban din ya inganta shi Albani ma ya inganta shi Allah ya musu rahama a cikin silsilatul ahadith sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce barartu lailata ya bi ala una ranar da aka kai ni sama na kai ziyarar aiki a aljanna da wuta na je na wuce waɗansu mutane sai na gansu a cikin wuta tuqradu shifahuhum wa alsinatuhum bi makari min nar wato ana yanke ana guntule labbansu da harsunansu da waɗansu albakasin irin na wuta ƙultu man haula iya jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ce da jibrilu ya jibril su waye waɗannan ƙala jibrilu sai ce da shi haula ba'u ummatik alladina na nasa bil birr wa Ya yace waɗannan su ne masu ba daga cikin al'ummanka waɗanda suke umartar mutane su yi amma su kuma ba za su aikata ba Allah ka tsare mu hadisi na uku daga Usama ibnu Zaid Allah ya kare yarda a gare shi wanda ke cikin sahihul Bukhari da Muslim wanda ya ma fi tsoratarwa akan dukan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace yuja'u bir rajul yawmal qiyamah fayulqa fin nar za a zo da mutum ranar kiyama sai a jefa shi a cikin wuta fatan dalika bihi aktabuhu sai hanjin cikinsa su zazzago saboda tsananin wuta ya sa sai cikinsa ya fashe sai hanjin cikinsa ya fito fa ya duru biha fin nari kama ya duru himaru biraha sai mutum ya rinka zagayawa yana wato kekkewa yawa a cikin wuta kamar yadda jaki ke yi a matsaurinsa fayutifu bihi ahlan nar fa sai a rinka kewayawa da shi a jikin an wuta suna ganin shi sai su rinka ce ya fulan ma asabak ya wane ya malam me same ka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake umurtar mu da kyakkyawa kuma kake hana mu mummuna ba fa sai ya ce da su kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati duk abin da nake ce ku yi ni bana yi duk abin da nake hana ku kuma ni ina aikatawa wannan shi yasa aka mun irin wannan sakamako jaza'an wifaqa Allah ubangiji ka tsare mu don haka waɗannan da muka karanta duka sai su zama mana wa'azi da gargaɗi akan duk abin da muke muke karantarwa mu yi ƙoƙari mu ma mu yi aiki saboda wannan yana nuna haɗarin da yake kan malami sama da yake haɗarin da yake kan sauran mutane Allah ubangiji ka fitar da mu ka'ida ta gaba ita ce wannan aya tana nuna mana mummunan ɗabi'a ta ahlul kitab wanda su wannan shine su za su ce waɗansu su yi amma su ba za su aikata ba kamar yadda kuke yawan ganin labarai munana akan yawa daga cikin malamai waɗanda suke musamman malamai na addinin kirista ko malamai na yahudawa wanda za ka ji malami a cikin cocinsa yana amfani da matsayin cocinsa wajen yin amfani da matan mutane wajen karɓar kuɗaɗen mutane wajen abubuwa da yawa na munanan da kullum za ka rinka ji ko ka ji wani ma an haɗa baki da shi an yi kidnapping ɗin wata daga cikin ma'abotan cocinsa kuma an nemi ɗaya daga cikin ma'abotan mijinta shi kuma ya biya kuɗi wanda kullum kana ganin irin wannan a cikin jaridu Allah ubangiji ya tsare so duk malamin addinin musulunci da ya wani aiki daga cikin irin wannan to ka ɗauka ayar tana magana akan ahlul kitabi ne kadai a'a har da shi ma yana ciki kuma nasa sai ya fi muni domin shi ya faɗo cikin al'ummar da ta fi kowace albarka wanda idan ka ha'ince ta to ka ya fi wanda ya ha'inci al'ummar wani annabin daban shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato duk mutumin da Allah ya bashi kiwon waɗansu mutane sai ya haɗinci waɗannan mutanen to a kan sallallahu alaihi sallama ya ce wannan mutum ba zai samu aljanna ba wannan yana wannan hadisi ne da na Aisha Allah ya kare yarda a gare ta yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa dangane da wato mutumin da mutumin da Allah ya bashi kiwo ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna yace duk mutumin da ya mutu alhali yana cutar al'umarsa yana ha'intar su kaga al'umman Allah kenan sallallahu alaihi wasallama <clears throat> yace to sai Allah ya haramta masa aljanna Allah ka tsare mu fa'ida ta gaba ita ce ayar tana nuna mana da Allah ce wa antum tatlunal kitab shi ya nuna asali malami da zai karantar da addini a cikin littafi ya kamata ya rinka samo abin da zai karantar ba daga kwakwalwarsa ba saboda allazi ya amuru bil ma'ruf ta'muruna nasa bil birri ya kamata ya zama tatlunal kitab a cikin littafi zai karanta ya samo haka duk malamin da yake karantarwa ya rinka yin karatu bisa ga abin da ya gani a cikin littafin Allah shi yasa Allah ce fa zakkir bil qur'an in za kai wa'azi kai wa'azi da alqur'ani man ya khafu wa'id fa'ida ta gaba ita ce karanta littafin Allah yana amfanar da wanda yake karantarwa din ya ƙara mata yin aiki na alheri yawan karatun littafin Allah da karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana sa mutum ya ƙara yin aiki na daidai ku lura da wannan Allah ya ce a ta'muruna nasa bil bir wa tantawna anfusakum wa antum tatluna alkitab kai za ku manta kanku alhali kuna karanta littafi ai bai dace wa wanda yake karanta littafi ya manta kansa ba kenan haka wanda yafi kowa dacewa da yayi daidai shine wanda yake karanta littafi haka ci gaba da karanta littafin Allah zai sa ka yi daidai da yardar Allah ka'ida ta gaba ita ce wato duk mutumin da yake karantar da abin da shi baya aiki da shi to wannan daidai yake da mahaukaci kai kusan gara ma mahaukaci a kansa to da in asalin mahaukaci da mutum yake gani ne a yanzu a zahiri ko ba za a yi masa hisabi irin naka ba amma kai bayan ka zama kuma gara mahaukacin marar hankali akan mahaukacin mai hankali ba sani ba ko kun fahimce ne gara mahaukaci marar hankali kan mahaukaci mai hankali wannan malami da ke wa'azi baya aiki da shi mahaukaci ne amma yana da hankalin aiki shi ta ce afala ta ba ku da hankali ne ya yi aiki irin na marasa hankali amma shi kuma yana da hankalin ai gara marar hankali ya yi aikin rashin hankali akan mai hankali ya yi aikin rashin hankali Allah ka mu don haka dai wannan sai zama nasiha ce wato a gare mu gaba ɗaya Allah ubangiji ya sa mu yi aiki da wannan nasiha ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana dat ta'limu tasifu dawa'a li dhiqami wa biddina kayma yasihha bihi wa anta sakimu ja bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idan tahaita anhu fa anta hakimu fa hunaka yuqbalu ma taqulu wa yuhtada bil qawli minka wa yanfa'u at la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azimu wata ƙarshe shine wato nasiha ce a dunkule ga dukkan malaman addini da dukkan masu karantar da mutane addini da duka masu wa'azi da sunan addini da cewa kowa ya yi yadda zai tsirar da kansa daga haɗarin da ke cikin wannan aya na nisyanun nafsi ba'da al-amri bil ma'ruf ko annahyu 'anil munkar da zai sa mutum ya samu damar fita daga hadari da ke cikin wannan aya shine mutum ya zama alimun rabbani al'alimun rabbani shine irin wanda Allah ya umarni dukkan malami ya zama malami mai tarbiya malami mai aikin da ya dace da karatunsa wannan shine Allah ya ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun dukkan ku malamai ku zama mutane rabbaniyai mutane rabbaniyai sune waɗanda suke karatu kuma suke karantarwa wani malami الشيخ الدكتور eh, Abdullahi Ibn Muhammad Al jirfali, ya rubuta waɗansu fa'idoji guda goma sha biyar da ya kamata malami ya kiyaye din ya zama malami rabbani bari yi bari an karanta mana su a gurguje saboda su zama nasiha gare ni da ku gaba daya abu da farko da zai sa mutum ya zama malami rabbani shine at-tamassuku bi nususil kitabi was sunna mutum ya zama yayi riko da nasoshin alqur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su kake aiki kuma da su kake karantarwa kar ka fita daga abin da ke cikin alqur'ani da hadisi wannan shine matakin ka na farko akan zama malami rabbani wanda za ka fita a wurin Allah kuma ka fita a wurin mutane fa'ida ta biyu ita ce mai abu na biyu shine mutum ya zama mai ƙoƙarin cimma wajen ƙara neman ilimi mutum kuma zama duk abin da zai karantar ya san abun ne kar ya karantar da abin da bai sani ba kar ya rinka faɗan abin da baya da hujja cewa ya gane cewa da gaske sakon Allah ne wannan shine al-ma'rifatu tamma mutum ya zama yana da cikakken ilimi ne ya akan abin da duk zai faɗa abinda duk mutum ya san bai sani ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilm abu na uku shine mutum ya guji yin karya bayan ka sanin kuma ka faɗi abin da ba shine abin da ka sanin ba idan ka san Allah ya ce kaza to in ka zo abin da Allah ya ce za ka faɗa sai kai sharhi da ƙarin bayani da ya dace da abin da Allah ya faɗa ba abin da ya dace da son ranka ba ma'ana kar mutum ya yi amfani da abin da Allah ya ce don shi ya gina kansa a'a ya yi amfani da abin da Allah ya ce don ya gina addinin Allah ko da zai rufe kansa shi idan ya faɗa abu na hudu shine mutum ya zama yana da sari'u wato mutum ya zama sari'u ruju'i anil khata mutum ya zama yana da saurin wato dawowa daga kuskure idan ya gane kuskurensa ya gaya wa mutane cewa abu kaza kuskure ne na gane sannan mutum ya zama yana da karɓar nasiha da gyara idan an gyara masa kar ya zama shi sai dai ya gyara wa waɗansu amma shi ba za a gyara masa ba saboda shi malam ne ba za a ce daidai ba duk lokacin da aka ce masa kaza kuskure ne ya karbi kazan kuskure ne idan kuskure ne idan ba kuskure bane kuma kar ya faɗa sai kokarin yin bayanin ne daidai din don a gane amma ba wai don saboda ya kare kansa da matsayinsa cewa shi ba zai iya kuskure ba abu na biyar shi ne mutum ya zama yana da malamai har mutum ya kai lokacin da yake ji cewa shi yanzu shi ne number one citizen a cikin malaman addini sai a karɓa a shi ba zai karɓa a waɗansu ba duk lokacin da mutum ya ga ya ji cewa yanzu shi ne babban malamin da baya da malami to ya ɗauki hanyar wato dafa kansa kenan ya rinka ji cewa duk abin da zai faɗa akwai malaman da zai rinka jinjina maganarsa zuwa gare su abu na shida shine mutum ya zama yana wato yin istishadi in yana wa'azi da rinka jinjina magana zuwa ga malamai musamman magabata wane ya ce kaza wane ya ce kaza saboda mutane su rinka gane girman magabata ba girmansa shi yanzu da yake kallon su ba ya rinka tsora credit ga inda ya karanto domin duk da ka samu da karatu waɗansu sun riga ka ɗebowa kai to ka rinka jinjina musu saboda mutane su rinka gane darajar magabata ba darajar kai kanka da kake gaban su ba fa'ida ta gaba ita ce mutum ya zama yana nesa nesa da aibanta waɗansu yana nesa nesa da zagin waɗansu yana nesa nesa da wato abin da zai sa shi ya rinka gina kansa don ya rinka rusa waɗansu duk abin da mutum zai faɗa kar ya zama sai ya tace wani kafin shi ya hau wuri a'a je ka Allah baya hana ka zuwa inda kake so ka je saboda wai wani ya je wurin ina fata an fahimta ba sai ka goge wani kafin ka rubuta sunanka ba kana iya rubuta sunanka a kasan nasa ko a saman nasa haka duk lokacin da mutum ya zo karantarwa in zai yi karantarwa ta sunna da ka guje wa sukan waɗansu mutane da su ma suke yin nasu karatu. ba sai ya danne hasken wani kafin shi ya kunna nasa hasken ba Ka'ida ta gaba ita ce mutum ya zama yana yin karantarwa tare da girmama na gaba musamman shugabanni shugabanni na addini da shugabanni na mulki kar mutum ya zama yana ɓata karatunsa ta hanyar faɗa da mutane sai zama idan yana faɗa da shugabanni ba zai samu damar da zai isar da karatun ba kullum rigimarsa da shugabanni da rigimarsa da 'yan siyasa sauran karatun kuma bai samu shiga ba fa'ida ta gaba ita ce mutum ya zama yana gujewa duk abin da zai ta rinka fito da kansa mutum ya zama su jama'a su gane cewa ya kai wuri kaza amma ba shi ke ce ya kai wuri kaza ba kuma mutum ya rinka gujewa yabon kansa yana faɗar shi yi kaza shi yayi kaza in ako ta falala ya rinka jingina ta zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ta gaba ita ce mutum ya yi ƙoƙarin karantar da mutane a cikin masallaci wannan shine asalin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin magabata kar mutum ya fi bada hankali wajen wa'azi da lakcoci inda aka taru a'a karatun cikin masallaci ya fi dura wa mutane tarbiya sama da karatu na wuri lakta da kuma na social media fa'ida ta gaba ita ce malami rabbani shine wanda yake kokarin kiyaye farillan farillai kuma yake kokarin gujewa abubuwa na abin da Allah ya haramta duk inda almajiransa suka ganshi su dinka gane cewa shi kuduwa ne akan ayyuka wanda ake magana na farillai amma a ga malamin addini yana wasa da sallah malamin addini yana da kuɗin da zai bada zakka bai bayar ba malamin addini wasu abubuwa na wajibai shi bai aikata ba malamin addini abubuwa na haram ana aikatawa tare da shi a'a wannan bai dace da zama malami rabbani ba abu na gaba shine malami ya zama wato yana jin tsoron kar fitina ta zo wa al'umma ta hanyar harshensa kullum in malami zai magana ya tsaya ya zauna ya ya tsara mai zai faɗa saboda kalma ɗaya tasa tana iya rusa abubuwa da yawa na alheri a al'umma tana iya kawo wata fitinar da ba za ka iya kashe ta ba shi kuma ya riga ya kunna ta saboda haka mutum ya rika kiyaye harshensa akan abin da zai faɗa kar ya faɗi wata magana da za ta rusa al'umma a madadin ta gina ta fa'ida ta gaba ita ce mutum ya rinka girmama malamai kuma ya rinka son ɗaliban ilimi duk malami rabbani zai zama yana girmama sauran malamai masu karantarwa da rena su ba ɗaliban ilimi kuma yana ƙaunansu saboda ya rinka ƙara musu ƙwarin gwiwa ba zai rinka sa yana rena su kuma yana take su ta yanda su kuma za su rinka ganin sai su yi masa hidima shi kuma ba zai musu ba fa'ida ta gaba ita ce duk inda ya zama akwai shubuha to malami ya rinka gujewa wurin ko da abin ya halatta idan ya san wannan abin zai zubar da mutuncin malantar ko ya taɓa mutuncin addini to mutum ya guje masa ya haƙura da shi ballantana shi buhan da bata halatta ba shi yasa a ji malami a cikin harka ko wata kwamacala wanda za ta iya sa a ce malam wane an haɗa cuwa-cuwa kaza da shi malam wane tare da su ake kaza duk irin wannan malamin addini duk yawan mutuncinsa da ya zuba yawan rage mutuncin addini ne duk yawan mutuncinsa da ya abu yawan daga mutuncin addini ne to ko don addini ya rika kiyaye ina zai je ina za a ji hannunsa a ciki ko sana'a ce ya tsaya a cikin sana'ar da a cikin ta akwai mutunci ba sana'ar da a cikin ta wato za ta zubar da mutuncin addini ba abu na goma sha biyar na ƙarshe shine mutum ya zama wato yana kama da malamai idan an gan shi idan malamin addini ne to sai ya rinka ko ina ya je ba za a ce wannan bai yi kama da malamin addini ba saboda ɗan karamin abu a wurin mutum ami ko jahili sai sa ya rusa malamin ba zai sake karɓar wani abu a wurinsa ba ko da gaskiya ce saboda bai ga yayi kama da malam ba Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh